jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni hauwa kabir shirinmu na yau ya kai ziyara jihar katsina cikin iyalai da abokanan sana'ar marigayi shahararren tsohon dan wasan hausa da muka rasa a makon jiya wato umaru dan juma katsina da aka fi sani da kasagi na halima abokin faɗan ganaka kuma da yake shirin ya yi ido hudu da ganaka da ma wasu daga cikin abokan abokanan sana'arsa ta wasan kwaikwayo irin su binta ula da dai shauransu ya sa muka koma jihar a yau don kawo muku labarin su da sana'arsu ta baya kamar yadda za ku ji. to madalla ga dai yadda hiranmu ta kasance da salisu ibrahim mashi wato ganaka abokin faɗan kasagi na halima a cikin shirin wasan kwaikwayon da ake gabatar da shi a wancan zamanin ga dai ƙarin bayani daga bakinsa duk da dai yana cikin alhini na rashin abokin sana'arsa rashi da muka yi na alhaji umar dan juma kasagi kamar yadda duk jama'a suka fi sani suke kiransa a ah, babban rashi ne kwarai da gaske ba gare mu kadai mu mutanen katsina ba ko mu kadai yan wasan kwaikwayo a a rasa umar dan juma babban rashi ne ga kasar nan baki daya babban dalili kuwa saboda diba da irin gudunmuwar da marigayi alhaji umar dan juma ya bada a kasar nan musamman ta fannin ainihin wasan kwaikwayon da kuma 'yan rubuce-rubuce na littattafan hausa da sauransu ba saboda ba zan manta ba littafin umar dan juma na ɗaya daga cikin littattafan da aka sanya a cikin da turanci suna cewa curriculum na makaranta secondary school a lokacin nan littafin shi na kulɓana banna kuma na san cewa akwai littafi da ya wallafa wanda shi bai suna kamar kulɓana banna ba amma ni na san da littafin sun da tare muke a jami'a ta Amadu Bello University office mu daya da ni da shi da Kasimir da sauranmu na san lokacin da ya rubuta bakin bature kuma littattafai ne waɗanda suke da tasiri da nuni ga ainihin hausawa da al'adar mu ta hausawa da matasanmu da dattawanmu da sauransu duk abin da kulɓura ɓanna ta ƙunsa littafin shi da bakin bature kusan labaru ne na gyara kayan ka, da zamantakewa da ladabi da biyayya da sauransu ta irin tamu ta yan hausawa kamar yadda aka sani. Tukoya aka yi Salisu ma shi ya samu sunan ganaka a cikin shirin wasan kwaikwayo sai ya ce. <laughs> Ai, babban magana. Ito abin da aka zai sa aka sa mani gana ka shi dai wasan kwaikwayo yana da wata ɗabi'a ta in za ka ba mutum suna sunan ya yi daidai da irin halattayya shi mai yin wannan wasan kwaikwayo ɗin. To shi ka sagi dalilin dai ka sagi ma ainihin abin da ya sa a kirkiro ka sagi lokacin da NTA Kaduna aka zauna da su sarkin maska Allah taimake shi hakimin mutuwa a yanzu shi aka zauna da Umar Dandu aka ce a zo a hiddo wasa wanda zai yi nuni ga mutane lokacin mutanen ƙauye suna saɓarkowa ana baro ƙauyuka ana tahowa birni tun kafin yanzu aka ce a nemi wasan kwaikwayo wanda zai nuna ma jama'a illar baro ƙauyuka ana faɗowa birane in aka yi cika biranen nan abin kuma ba zai haihi ɗa mai ido ba to wannan shine dalilin da ya sa umar dan juma ya ɗauki alƙalami ya fara kasagi ainihin kasagi suna ne na ba kauye katan kauye ya faɗo binni kasagi da ya faɗo binni ba irin tabargazar duk wanda ya ɗauka kasagi yaron gida kasagi sai ya mai illa in bai lalata ma talabijin ba ya kunna ma gas kusa kone ma gida ɗabi'a ta ba kauye kuma shi a dole ɗan binni ne shi bai daba kauye bane ba dalilin ganaka ka kau shi gana duk inda kasagi ya je wannan illa gana sai ya ji ya tona shi haka kuma ya bayyana abin da ya fi tunawa game da abokanan sana'arsa da suka riga shi gidan gaskiya wato kasagi da kuma kasimu yaro eh so alhamdulillah Allah ya ji kan kasimu yaro Allah ya ji kan Umar dan Juma Allah ya rahama musu lokacin da muke tare a Kaduna muna wannan aiki da wa'annan bayan Allah a hakikanin gaskiya abin da ba zan manta ba shi ne. dukkan soyayye na ne ni ne karamin su saboda ni ne mutum na farko karami yaro matashi da NTA Kaduna ta fara ba program na shi. saboda ganin yadda muke muka yi magana jari ce na Hausa da na Turanci na hito ni ne aktin din noma sarkin barayi. Har ila yau ga naka ya bayyana wasan kwaikwayon da ya kasance bakan damiyarsa saboda wani abin da ya faru a wasan da ba zai taba mantawa ba na ban dariya inda yake cewa program din da aka bani na kai kutan sai aka bani yau te mugun tsuntsu muka zo muka zuba Umar dan Juma yana kasage ni Salisu ma shi ina program din yau te mugun tsuntsu Kasimu Yaro yana yin karambana to dukkan su duk wanda ka kalla sai kayi dariya har tab ɗinka ya ƙare na dariya <laughs> karan bana dariya saboda shi dai wancan ka sagi tare mu ba yau tai kuma ni da sauran actors ina muke da da sauransu sannan karan bana kuma duk tare muke haɗewa da sagin da ni yautan kuma duk mu haɗe mai karan bana da kasu mero da kasu mero shine main character na karan shine ma karan bana to kuma duk haka muke haɗewa mu zo mu taru mu tahimi tambari to amma duka cikin wasannin nan a hakikanin gaskiya dukkan tuna da dama amma wanda ya tsaya mana a rai ba bakan damiya bane wani abu ne faru wanda kullum na tuna shi sai na yi dariya kuma har yanzu mutane da dama in suka ganni in za su tuna da kasum to sai sun tuna da wannan wasan kwaikwayon wani wasa ne lokacin akwai wata yarinya da ke bala'in so cikin wasan ina son ta kwarai da gaske to amma babana talaka ne hmm. babana bai da kuɗi shi kuma Allah jikan kasum ya fito wani irin a tsabibin mutum wanda baya barin a kulla abin arziki ana ce mai kazan laha ni ko baba na da cije ne yarinya nan ta ce ni take so kuma baban ta ce ya bani ita kasuma kuma ya ce shi da ikon Allah na aure ba a yi shi sunan wannan shiri san maso wani To da yake gana ka yayi tafiye-tafiye da dama tare da su Kasimu Yaro da Kasagi cikin kasashen Turai da Asiya ya sa ya bayyana wata tafiyar da suka yi tare da ya kasa mantawa kamar yadda za ku ji. akwai tafiyar da muka yi alhaji umar dan juma zuwa ƙasar bulgaria wannan ƙasa da muka je a hakikanin gaskiya mun tafi da fim ne na fin amina tarihin sarauniyar zazzau wadda alhaji umaru shi ya aktin ɗin wawan sarki wanda tun daga wannan ban ƙara ganin mutumin da ya yi mani aktin a ce wannan wawan sarki ne daga ƙarshe jarumin ya kira ga jarumai zamanin yanzu inda yake cewa wasan kwaikwayo da yake faruwa a yanzu dai ni a ganina irin yadda yaranmu suke yin wasan nan ba tare da taka takatsantsan da la'akari da mutuncin addininmu ba da kuma mutunci da ɗaukaka irin ta al'ada irin ta bahaushe wadda yaran nan namu na yanzu a hakikanin gaskiya ba su damu da wannan ba a ce an samu taɓarɓare ba al'adunmu kwarai daga saboda shi fim in ya riga ya hita in ka sake shi yau kahin ka tarbo shi dan shekara hamsin ba ka iya taro shi wallahi in ba mai koyo bani karewa yake kuma har abada an ce shi matambayi baya bata so a da yaushe ina ganin idan yaranmu za su yi fina-finai tun da Allah ya sani akwai sauranmu muna nan muna raye kuma bakin gwargwado wanda duk ya nemi shawara bisa ga wani tsari da zai yi na fim wanda ya shafi bahaushe ko ƙasar hausa baki daya in suka nemi shawara in allah yadda ba za a rasa abin da za a ba da shawara ba wanda zai zamanto mutanen hausa in sun gani ko a wani wuri suka gan shi ba za su ce kai allah dai ba wannan ba tsarin bahaushe ba ne ba aka zo aka liƙa ma bahaushe domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke damun especially su manya-manyan mutane wanda ke sun manyanta sun san yadda muka yi da kuma sun ga yadda abin ya taɓarɓare yanzu kan idansu saboda wasannin kwaikwayon yanzu a da idan muka yi wasan kwaikwayo ko tambari ko kasaki ko yaute ko wane ne ko saman jab za ka iya zama da kai da matarka da ɗanka namiji da ɗiyarka mace da jikanka da yaron gida da mai aiki duk za a taru a falo a kalli wasan kowa akwai abin da zai koya to yanzu kau wani wasan in aka sanya shi na wannan zamanin sai dai a ubangiji Allah. To madalla har ila yau mun samu tattaunawa da wani tsohon jarumi Uzaifatu Abdullahi Funtuwa wanda ya kasance abokin sana'a kuma jarumi da suka yi wasan kwaikwayo tare a zamanin su da suka sagi ga kuma abin da yake cewa. Gaskiya Najeriya da Katsina baki daya an yi babban rashi. na wannan uba gare mu wanda ba dan komai ba a rayuwar mu wannan bawan Allah uba ne mai nuna mana tarbiyya da sauran al'amura na rayuwa da haƙuri idan na zamantakewa na jama'a Allah ya gafarta shi mun haɗu da Alhaji Umaru dan Juma Katsina a Funtuwa lokacin da aka gabatar da wani gasar wasan kwaikwayo wanda aka yi aka haɗa ƙungiyoyi wajen goma sha a wani lokacin ne ya je ya same mu ya zauna ya duba yadda yanayin wasannin suke ya sabo waɗansu daga cikin wajen mu uku muka zo nan katsina a 1992 am da na zo ya ga yanayin wasa na da yadda nake gabatar da wasa a nan ya bani marubucin drama a wurin yanayin yadda muke wasanni suna zuwa da yake akan motsa danan da can akwai damaga akwai gidan hira akwai ana dariya to a lokacin kowanne dai 'yan gidan talabijin suna zuwa su ga yanayin wasannin nasu yadda yake ana ce mai ramin kura saboda ba karamin gibi ba ne aka samu a wajen bangaren faɗakarwa da yadda yanayin al'adunmu yake na da da na yanzu wanda su a yadda suke gabatar da wasanninsu za a gani da sarki da suruka da ɗa da jika za a ga ana nishaɗi ana dariya wanda mu hakan su muka gansu suna yi har abin ya burge mu Allah ya sa kuma da ikon shi shi ma ya zo ya ga yadda nake ni ma na burge shi ya dauko ne kawo ni inda yake gabatar da kamfanin shi ai ko sai alheri godiya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya gafarta mai Allah ya sa ya huta a yanzu haka da ai ba karamin tarihi ma ni zan abin nan ba ya bar mun kuma da yake jarumin dan asalin funtuwa ne kasagi ya sanadiyar dawowarsa katsina don gabatar da wasan kwaikwayo ya bayyana yadda ya ji bayan ya bar garinsu alhamdulillah sabo dai kowa ya san da ake cewa sabo turken wawa dole ne a yi namiji dama an san shi da wannan yi dole hita ya je ya nemo kuma ma ya samu ne ya koma gida ya kai dangin shi ya dawo inda Allah ya mai zama kaddara ce Allah ya kaddarta haka za yi a rayuwata mun gode mu Allah ban ɗauki wani abu komai a rayuwa ba sai godiya ga Allah abin da nake tunawa lokaci shine ɗaya a da yadda yake gamun yana rubuta wasanni shi ni kuma sai ya ga na sha bamban da yadda yake rubuta wanda zai ba in ya rubuta sin zai hidi mu zai ce wani ga magana da za ka yi sai ya rubuta ta dalla dalla ni ko Allah dai sa Allah ya dan hore mun gaskiya alhamdulillah Allah ya hore mun rubutu na wasanni misali tun daga farko na ce sin 1 2 3 4 sunaye kawai zan rubuta wani na magana da zai haɗin kai ƙarshen wasan da za mu gabatar nan faɗakarwa ne ko na ban dariya ne da dai sauran darussan da za mu idar ta wannan ne yake mamaki na yake cewa to wannan baiwa da Allah ya mun da samu littafi musamman ya ɗauko littafi hard cover ya ce in rika rubuta saboda gaba yana da mahimmanci me yasa nake misusing din brand dina ina yace ya kamu daga nan ne da yadda nake rubuta haka ne nake yi yace rika escalating din shi ina dan buɗa shi in rika dan expanding dan abubuwa ina bubuɗa yadda ko wani ya gani zai za a taimaka mai da wannan abubuwan musamman akan gasar da aka yi ya je musamman ya ɗauko ne ya kawo ni jihar katsina a garin katsina a kamfanin shi wanda ake ce ma gidan hira ya bani mai gabatar da wasanni wato drama director a lokacin 1992 a lokacin ne aka haɗu da su kasumu yaro su wannan na karkozu su buguzun da wannan bawan Allah Sani Gwarzo su tumbule ke muka zo muka baje wa hajjar wasan kwaikwayo a wannan gida nashi mu a lokacin aka sabke mu aka ba mu masauki nan kowa ya sha'awaita da mu muka ga ayi alkawari ne bisa amana ya ɗauko mu ya mu bi muka zauna tun daga 1992 Allah ya sa ina da mata da 'ya'ya ga ba karamar sallah ya manta arziki ba Allah ya gafarta mai Allah ya sa ya huta. kuka tashi ne kana ɗan yaro duk wani motsin ka za ka yi bisa sai ai maka tarbiya cikakken ka gane abin duk da ke da kyau da na tsoro tashi da karfin ka tubata a dora ka a bar sani makaranta baka da lafiya a kai ka ga likita muhallin kwancin kayar zama mai tsauta ka kulawa mafi nagartar tsafta kuma mun samu tattaunawa da Binta Ola wacce ta kasance ɗaya daga cikin jarumai matan da suka yi wasan kwaikwayo tare a baya can. Ita ma kuma a cikin alhini take cewa. Wannan rasuwa dai sai in ce alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allahu akbar kabiran alal haƙiƙa rasuwan nan ta Alhaji Umar juma Kasagi ta girgiza ni kwarai ainin da gaske saboda rasuwa ce wadda ta zo babu zato babu tsammani a lokacin da zai ba mutane yake cikin ba mutane goyon baya da haɗin kai da taimako allah ya karɓi abin shi ya koma wajensa na ji rasu, wannan ainihin akwai shirye-shirye da dama hmm. waɗanda alhaji umar dan juma ka tsina. ya bani gudunmawa a kansu fiye da kima e eh, mutum ne nagari. gari mai kwazo da himma akan aiki da ba da goyon baya ga abokanin wasannin shi ba shi da huzuni ba shi da bakin ciki tabbas ni kam dai har yau har in mutu ba zan taba mantawa da shi saboda irin gagarumin gudunmu da yake bani da haɗin kai da ƙarfafa min gwiwa akan wannan sana'a tamu da harkokin wasan kwaikwayo na fina-finai na yi wasanni da dama tare da alhaji kasimiyar sosai sai wasa da dariya tsakaninmu babu huzunu babu mugun kallo babu baƙin ciki bayan Allah ne dakin irin na da waɗanda an zauna an yi aiki tare da su an ƙari da juna masu baka gudunmawa ne a koyi da yaushe alhaji kasim ya yi Allah ya ci kansu ya gafarta mishi da shi saboda aini uwaye ma na ɗauke su ta kuma ci gaba da bayyana kalubalen da ta fuskanta a wancan lokacin a matsayinta na 'ya mace na'am gaskiya kalubale a wancan zamanin da yanzu ya dan sha bambam a wancan lokacin ba abin da ke ci min tuwo a kwarya irin yadda duk macen da ta fito ta ce harkar nan za ta yi ta wasan kwaikwayo ba a ɗauke ta komai ba sai yan iska wanda shi kuma dan wasan hausa ba dan iska ba ne ko mata da suke yi hango abin suka akwai abin nan faɗakarwa a ciki har Allah ya sa sha'awar abin ya shiga cikin zukatansu suka shiga domin su ma su ba bayar da nasu gudunmawar ta bangaren wasan kwaikwayo. Har ila yau ta yi kira ga jaruman zamani kan haɗin kai kamar yadda za ku ji. Kiran da zan yi kulli yaumin ala halin mu zama masu da'a masu ba da kwazo da himma akan aikin mu saboda sana'a ce kuma akwai rufin asiri a cikinta. Duk wani jita-jita na mutane bai kamata a ce suna shiga cikin kunnuwan ba. Mu zama masu da'a mu zama masu da'a a tsakaninmu da kuma da'a a ga jama'a masu kallon mu ko kuma masu sauraron mu yauwa sannan kuma mu cire bakin ciki da huzuna a cikin zukatan mu mu so junan mu mu haɗa kan mu zama tsintsiya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu zama uwa ɗaya uba ɗaya da manyan mu da ƙananan mu amma gaskiya fi sabilillahi akwai bakin ciki a cikin al'amuran nan daga karshe shirin ya leƙa cikin gidan marigayi kasagi inda matarsa ta biyu ta bayyana halin marigayi kamar yadda za ku ji Assalamu alaikum sai dai mu ce alhamdulillah dan ba wani abin da mutum zai iya yi wanda Allah bai yi ba ko kuma wanda Allah ya kace ba ka canza shi amin sai dai mu ce Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta mashi Allah ya yafe mashi dukkanin kurakuran shi rashi dai mun yi shi ba kuma karamin rashi ba babban rashi kai shekarar mu talatin da uku shidda da shi alhamdulillah shi dai yana da saurin fushi kuma yana da saurin sauka sannan kuma in ya ga kai ka. baka saukan ba yadda duk zai yi ya saukar da kai zai yi maka kyauta don kai saukar da hushinka zai maka abubuwan ban dariya don kai dariya dai fushin nan ya goce shi bai sanya ganka cikin damuwa bai sanya ga dan shi ko matan shi cikin damuwa ko suna fushi so duk abin da zai yi ya raha a cikin gidan shi ai dariya shi yake yi wannan shine babban abin da za mu rika tunawa da shi ma muna misin din shi cewa baya fushi baya son ana fushi baya kuma in kuma ya bata maka din shi zai zo da kanshi ya nemi yafiya kuma ya ga ka warware an ci gaba da rayuwa gaskiya ai mu lokacin abin alfahari ne duk da dai shi yana ma da kame kai bai cika ma hidima da mata haka ba ballanta na har mutum ma ya ji abin yana so samu sharai amma dai mazan ma da ya cika hudda da su mu abin alfahari ne a gare mu ga ana zuwa wurin shi ana san shi ana son sana'ar shi da sauransu gaskiya ba wata damuwa da ta taba shiga tsakanin mu mun so abubuwan da suka faru sanda na aure shi diploma je da shi da nake da ita a lo to daga baya kun da nake son na koma makaranta in yi digiri na na llb da sauransa dai duk da amincewa shi ya yarda ya bani goyon baya da encouragement da duk abin da ya dace na koma na karatu na na kuma ci gaba da aiki na har na kai matsayin da na kai yanzu duk da yarda shi da izinin shi da encouragement din shi da support da komai har ila yau ita ma uwar gidan umar dan juma kasagi ta kara da cewa gaskiya na ji mutuwan na a na iya matuƙa na ji mutuwan na mutum ne mai barkwanci mai daɗin zama mai kyan hali mana na yi mashi addu'a Allah ya ɗaukake shi aljanna maɗaukakiya ubangiji ya ji kanshi da rahama Allah ya mashi rahama Allah ya mashi rahama Allah ya shi mashi rahama kuma na roƙi yafiya a gare shi ina yi na yi mashi wani abu ban sani ba Allah ya yafe mashi ni kuma na yafe mashi dukkanin abin da na san yayi mani in yayi mani ma ina sani ban sani ba na yafe mashi alayya sai dai dai alayya nan dai tasa dai dai ce wanda dai na san ni dai ina son ta saboda shi mutum ne mai wasa kuma bai da riko da abin da za a mashi ba zai rike shi ba a rayuwar shi to ni dai wannan dai shine ina jin daɗin rayuwar shi irin wannan ina jin daɗin wannan zaman da shi aka gaskiya to madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na yau kuma a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Umar Yahaya malumfashi da ya taimaka wa shirin da sashin Hausa na Radio France International ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri